goyon kaka littafi na ƙarshe littafi na takwas kuma na ƙarshe in Allah ya yarda sai za mu kawo ƙarshen wannan labari saboda kasancewar littafin yana da yawa abin sai a hankali da kuma yanayi da muka tsinci kanmu a ciki to da yardan Allah dai Allah ba mu iko da dama yau mun kawo muku ƙarshen littafin goyon kaka gare ku Godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wadda ya bani iko da dama na kawo muku wannan ƙarisin labarin na littafin goyon kaka littafin da ya samu rubutowa daga Umma Yahaya Musa tsira da amincin Allah kuma su tabbata ga annabin rahama. Farkon gaga ƙarshen aiki, annabin ƙarshen zamani Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahalinsu da sabbansa na mabiyansa baki ɗaya har izuwa ranar alkiyama ya Allah mu ma ka sanya mu cikin ceton annabin rahama. a gurguje ba tare da kuma bata lokaci ba sakon gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a ko ina suke Allah ya bar zumunci masu kira a waya muna ganin kiran ku masu sakonni mun gode waɗanda kuma ba ku ga replay na sakonnin ku ba dan Allah sai a yi haƙuri haka kuma masu kira a waya in ba a samu daman ɗauka ba ku yi haƙuri kuma ku yi mana uzuri saboda haka kawai magana ta gaskiya ba za mu ki ɗaukan kiran ku ba yanayin rayuwa jiki da jini sai a hankali iya sanin mu dai ba za mu wulakanta ɗan adam ba daidai gwargwado dai iyayenmu sun ba mu tarbiyya kuma sun samu makaranta mun samu ilimi daidai gwargwado hakan kuma mun san mutunci da kuma daraja da karamci da ɗan adam yake da shi kamar yadda muka sani Allah da kanshi ya ɗaukaka ya fifita darajar ɗan adam saboda masoyinsa habibinsa Muhammadu Rasulullahi. ta kunga kenan babu yadda za a yi. Mun san haka mu take mu wulaƙanta ɗan adam ɗan adam ya fi ƙarfin wulaƙanci a ko'ina baya ɗaya daga cikin halina ko kuma sadiq sannan kafin ku yanke wa mutum hukunci nan allah ku bari ku san ya yake tukunna ku san halinsa kafin ku yanke masa hukunci wulaƙanci ko girman kai da ake faɗa wannan baya cikin halayyar mu abu ɗaya da na sani dai masu wannan furci zan iya ce rashin sani ne amma na tabbata da sun ya da sun sanya ɗan hamza yake ko kuma sadiq da na tabbata ba za su yi wannan furucin ba mu asuwa da za mu wulaƙanta ɗan adam ko kaɗan ba haka muke ba masu mana wannan furusi da kuma masu wannan tunanin to da Allah ku yi haƙuri don kun kira waya ba a ɗaga ba ba shi yake nuni da cewar wulaƙanci ko kuma rashin sanin darajar ɗan adam ba ko girman kai yadda kuke faɗa ba haka muke ba don haka ku yi haƙuri ku mana uzuri da sannu wata rana za ku fahimce mu sai kun kasance da mu za ku fahimce ya muke na tabbata za ku gane gaskiyar lamarin lokacin da aka ce kun kasance da mu ido da ido wallahi kowaye idan yau aka wayi gari har zai iya yankewa mutum hukunci ba tare da ya yi bincike ya san yaya halinsa yake ko kuma yaya shi yake ba ya yanayin mu'amalansa da mutane abokan zamansa yan uwansa muddin idan bai yi binciken wannan ba zai iya yanke masa hukunci To magana ta gaskiya wannan ya yi babban kuskure. Kafin ka yanke wa mutum hukunci, ka bari ka san ya yake ko waye shi tukunna. In ya so sai ka yanke masa hukunci. Amma ba wai daga ka kira waya kawai ba a yi fikin na call naka ba, sai ka yanke hukunci. Kai tsaye dama haka suke irin su wulaƙanta ɗan adam girman kai to me ma amfanin hakan me kuma riban wulakanci da za ka samu in kai wulakanta ɗan adam haka kuma me makomanka kai mai girman kai wannan babban kuskure ne magana ta gaskiya da muke aikatawa ba haka muke ba haka kuma masu saƙonni magana ta gaskiya ba ni da isasshen lokacin da zan iya ba da amsa a rubuce a sako don har zai fi min sauƙi ka faɗa mini saƙon baki da baki in ma har ka turo saƙonka a rubuce to zai fi sauƙi ka kira ni na baka amsa baki da baki domin ba ni da lokacin da zan tsaya duba bayan na duba saƙo kuma na tsaya rubuta amsa to idan ma har na samu lokaci da daman da zan yi haka kira kaɗai baya bari na na rubuta saƙo ko na fara kira zai katse ni wannan kiran na fita wannan na shiga wani fa zai kira ne ya ga busy ko kuma ya ga waiting call ba tare da ya fahimci ma'anar hakan ba kawai sai ka ji ya ce an danna masa busy ko ya kira an kashe ya kamata mu fahimci bambancin da yake tsakanin waɗannan kalmomi biyu number yana busy ko kuma da user is busy akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa in danna maka namba akai ka kira aka kashe yanayin daban ne haka zalika in ka kira ana waya daban ne in kuma ya shiga ka ganka a waitin call shi ma daban ne to yanzu da Allah dan ka samu kanka a waiting call sai a katse irin wanda ake magana a ɗauki naka to in aka katse kai da kanka ka yi wa kanka adalci shi wanda aka katse kiran shi aka ɗauki naka shi kuma me zai ce <laughs> muddin ba mu yi wa kanmu adalci ba to ba za mu taɓa yi ma wasu adalci ba don haka hukunci na daidai ko na adalci daga gida yake farawa idan har ka yi wa kanka adalci kuma ka yi tsayi da gaskiya a kanka to tabbas za ka iya yin adalci a kan wasu to ku yi haƙuri a kan komai da muka yi muku wadda ba daidai ba har kullum ɗan adam tsare yake bai cika goma ba a kuma yi haƙuri da mana afuwa idan mun ɓata muku a bisa rashin sani ko kuma da saninmu a yi haƙuri a yi mana aikin gafara haka kuma a siye muke a kowane lokaci mu karɓi kuskurenmu wadda muka yi a rashin sani ko da saninmu hakan shi ne zai daɗa tabbatar mana da eh lallai kam waɗannan masoyanmu ne tunda har za su iya ganin kuskurenmu kuma su faɗa mana don mu gyara ai sauke kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba mutum sai ya soka da samun alheri ne in ya ga kayi ba daidai ba zai maka faɗa ya nuna maka kuskurenka kai kuma sai ka gyara amma muddin kuka ga mun yi ba daidai ba mun kauce hanya ba ku faɗa mana ba babu nasiha babu shawari to wallahi ko ba masoya ba ne amma muddin za mu yi ba daidai ba ku yi mana bayanin hakan to tabbas a lokacin za mu ji ƙarfin gwiwan ci gaba da yi muku abin da ya kamata saboda mun san ko babu komai muna tare da waɗanda za su faɗa mana gaskiya kuma masoya na haƙiƙa amma fa magana ta gaskiya wasu masoyan masoya ne a baki domin masoyan zan iya ce sun kasu kashi biyu zuwa uku idan zan yi bayani akan kashi biyu masoya na farko masoya ne na abin da muke yi to kaga wannan bai zama lallai su fahimtar da mu daidai da kuma ba daidai ba saboda su damuwansu abin da suke bukata kadai suka sani idan har za su ji labari to ba su da matsala ba su damu da kowane irin hali masu musu wannan abin za su kasance ba su dai kawai su samu labari su ji na biyu na biyu kuma suna son mu ne saboda farin ciki da muke saka su da kuma nishadi da ɗebe musu kewa ta wani hanyar kuma a sanar da su abin da zai amfane su to su ma fa da nasu illan su fa ba su damu da su sanar da mu abin da mu zai amfane mu ba su ma kaga kenan ɓangaren su daban in za su samu abin da suke so kuma abin da za su yi amfani da shi to shi kenan bukatansu ya biya ba su damu da namu uzurin su san halin da mu muke ciki ba su san kuma abin da mu ma zai samu farin ciki kansu suka sani duk da an ce so so ne amma son kai ya fi yawa haka ne to amma idan muka kasance masu son kai ba za mu taɓa yi wa mu adalci ba kowa zai ce kan shi ya sani gida na uku kuma zahiri su ne za mu iya ce su ma suna da iya ƙoƙarinsu suna son mu ne so na haƙiƙa su ma suna iya ƙoƙarinsu mm, suna so na gaskiya hakan fa su ma ba zai sa ka ga sun gaza yin fushi ba idan aka ɓata musu na lokaci ƙanƙani magana ta gaskiya sanin masoyi sai Allah kamar yadda sanin maƙiyi ma sai Allah to Allah ka haɗa mu da masoyanmu na gaskiya a ko'ina suke Allah kai mana tsari daga duk wani abin ƙi albarkan nabiru rahmati ko kuma waɗanda aka ɓata wa rai sai ku yi haƙuri Allah ya ba ku haƙuri goyon kaka littafi na ƙarshe fa muke kada fa ku manta na dame ku da surutu yanayi ne ya kama kuma in ban faɗan ba wasu ba za su fahimta ba don haka sai a yi mini uzuri akan wannan lokaci da na ga ina wannan bayani kar ku ce na cika surutu yanzu dai mu wuce ciki kawai kuma fa in ba ku manta ba a darasin da ya gabata kun ji dai inda muka kwana to kun ji dai yadda muka kwana a kan sharaɗin nan kuma ta amince ya ce to yanzu dai sharaɗi na farko ki cire hijabin nan tun ma kafin ya sa faɗan sharaɗin ta cire hijabin nan ta yi wulle da shi wani lungun wani mugun kallon sha'awa da yake bin kirzinta da shi ne har wani limshe idanuwa yake yi don idanuwan nasa har sun fara canza kala sai ya ɗaga ta sama ya saɓe ta a kafaɗa ya fara tafiya da ita dariya ta saka ta hau dukan bayansa tana tana karkaɗa ƙafafu cikin shagwaba tana ita ya sauke ta bai dire ta a ko'ina ba sai akan gadon ya fara mata cakulkuli dariya take yi sosai sai da ya ga ta fara wani irin shiɗewa sannan ya kyale ta saboda dariya Shi ne ya kyale ta ya mirgina gefe kwanciyar sai kwanta yana kallon silif ɗin ɗakin cikin sauri ta tafo da sauri ta ƙariso ta kwanta a ƙirjinsa ta wani irin ƙanƙame shi tana mai da numfashi hannunsa ya sa ya kashe fitilar ɗin na ɗakin hankali ya fara shafa bayanta wani irin daɗi islam ta fara ji har wani bacci bacci ne ta fara ji yana shirin ɗibanta a hankali kuma ya ci gaba da aiko mata da wani rikitattun saƙonni wanda ya mantar da ita a duniyar da take aslam kuma ganin da ya yi islam ba ta san duniyar da take ciki ba ne nan ne ya fara aika mata da waɗansu manya-manyan saƙonni da suka fi na da zafi cikin kisa ya fara kisan ɗinta daga fuskanta zuwa goshinta idanuwanta kumatunta lokacin da ya kai bakinsa cikin nata ne ya aika mata da wani rikitaccen kes da ya bata har wani sassarfa harshunansa suka fara yi cikin na juna da yake islam kuwa zai take yi kamar a wani duniya daban take tamkar za ta ce wayyo allah na daɗi nishi kaɗai take iya saukewa a hankali ya salam lokacin da ya kai hannuwansa kan na fulaninta ai nan take na ga ma wani shiɗewa ya yi tuni ya kai bakinsa nan take kai bakinsa kansu ya fara to dai daga wannan lokacin ne na ja hannunsa duk namiji wan da kuma anti jamila jamsi da hajiya zakiya tare da matar babba na ce kai to ku zo fa mu fice matar babba kuwa cewa ta yi ai ita fa ba za ta fita ba sai ta je lokacin da za a kashe bakin rashin kunyan nan na islam da ƙyar dai na lallaba ta na jawo ta muka fice muka bar masoyan nan su biyu cikin duniyar su na jin daɗin su fitan mu ke da wuya a falon sama muka zauna ni kan kyalkyalewa <sighs> nai da dariya daga gefe ko gyangyaɗi ne ya fara ɗiba ta gyangyaɗin da ya fara ɗiba na sai kawai na ga gyangyaɗin nan yana so ya fi ƙarfi na kawai sai na miƙa wa sadiq waya na sai ya ci gaba da kawo muku labari cikin gyangyaɗi ne wata rikitacciyar ƙara da ta daki kunne na a zabure na miƙe ina raba idanuwa ihun nan ko na ƙara ji ihun islam na ji tana wayyo Allah kaka wayyo momina wayyo amira wayo kausar eh lallai kam ku taimake ni ku taimake ni nan Allah ku taimake ni hmm na ga su haziya zakiya tare da antizamsi kam har da guntuwar ƙwallarsu dariya ya kama ni su hajiya matar babba kuwa da gudu suka yi hanyar ɗakin haddarawarsu haddarawa ma take yi wai yau dai aslam ya kashe arna ni kuwa tausayin islam ne ya kama ni shine ya hana ni motsi musamman da na ji tana kwala min kira tana a taimaka mata a kawo mata ɗauke na ce to ba fa ni za a yi wannan badakalar ba ni ba zan shiga wannan kasadar ba ban dai sani ba ko sadiq zai iya taimaka mata ni dai hakan na bar wajen zuwa wajen karfe uku sannan na ji kukan islam ya ɗallafa ya tsagaita gefe guda kuwa na kalla na ga tutu baby ta rafka wani uban tagumi na ce taɓi lalle kam yau ba na ga tutu baby a harar ta tso wani uban tagumi da ta rabka ne ta ce lalle kam gaskiya hero mugu ne hmm. anti jamila jamsi ne ta amshe ta ce hmm, ke dai bari ina jin fa yanzu ya kyale ta yarinyar ta wahala zaro idanuwa na na dube su tare da dafa kirji na ce hmm, lallai kam anti ne da tutu baby suka ce mun shiga uku na ce to in mata da kuka shiga sai ku taso mu sai ku zo mu tafi a fur suka ce su fa ba za su tafi ba sai sun jira zuwa safiya sun yi wa amarya gashe tuku wata dariya ne ya kama ni na dariyar yaƙe na ce hmm, kenan. har lokacin ni kam ina jin amsakowar da islam take yi a kunne na hmm, hmm. na ce to ni dai kun ga tafiya ta tare da sadiq muka fito wadda dama tuni ya yi gaba muka yi gida washe gari kuwa karfe bakwai a gidan a gidan aslam ta same ni ina shiga cikin gidan a falo falon ƙasa na zauna zama na sai misalin karfe takwas aslam ya fito fuskan shi nan kana gani fes fes ɗauke da murmushi da annurin amarci sai wani washe hakoran nan nashi yake yi tamkar gonan auduga hmm. su matar babba da kuma ajiya zakiya da anti jamila jamsi tare da aharar cucu baby su ya tarar a falo kallon su ya yana washe baki domin san yau babu ɗaura fuskar nan bare ɓata rai yace a'a yau manya-manyan baki ne a gidan namu cikin jin kunya <laughs> su matar babba suka ce hmm, eh mu ne ai tun jiya muke gidan nan da mamaki ya kalle su ya ce tun jiya matar babba ta amshe da cewa hmm, ai tun jiya muka zo islam muka zo mu yi wa gashi tun da jiya ka kashe arna kallon su ya yi cike da mamaki ya ce to shi kenan, yanzu na gane inda inda kuka nufa to ku jira ni ina zuwa washe haƙora suka yi tare da dariya ɗaki ya shiga a gefen gado kuwa na ga ya ɗaga ya ciro wata ƙaramar bindiga a yi take kuwa na nemi maɓoya na na daɗa ɓoya ya fito ai kuwa tuni anti jamila ta fara yin tozali da ƙaramar bindiga ai kuwa a ɗari uku da sittin ta an tayo waje ganin bindiga ne sa ta an tayo a ɗari uku da sittin matakalan nan biyu uku take haɗawa zuwa hudu ganin hakan ne ya sa su an zaki da cucu baby kai matar babba ma haka suka kwasa a guje suka yo ƙasa dariya aslam ya tsire da ita ya ce ai da kun tsaya ni sai na gasa ku ya koma ya ajiye bindigar a ƙasa ya ɗauko da ya ɗauko suke kicin ya haɗa breakfast awa ɗaya ne ya ɗauke shi ya jera a tire ya taho da su sama bedroom ɗin shi ya shige da kayan abincin gaban gado ya ajiye islam kuwa a lokacin ne na samu ganinta na ganta a kwance cikin blanket fiskan nan nata kawai na gani a waje tana baccin wahala domin fasu islam an wahala idanuwan nan nata duk sun kumbura saboda kuka a hankali ya soma kwantawa ya rungume ta ta baya nan ma wani bacci ya yi gaba da shi ɗin ma cikin shauƙi da farin ciki ba su tashi ba sai misalin karfe tara da minti talatin ya farka nan ma saboda islam ne tana da izam misalin sha ɗaya a hankali ya fara tashin ta buɗe idanuwa ta fara yi saboda wani irin nauyi da suka mata ga wani azababbin ciwo da kanta yake mata tana buɗe idanuwanta ta kalli aslam kawai sai ta saka wani irin kuka wi wi wi da sauri ya daɗa hungumanta yana sorry my one sorry my only sorry my baby please please and please stop crying na san na yi miki babban laifi amma ba a san raina hakan ta faru ba babu yadda zan yi ne idan har na barki to shaidan zai iya yin galaba a kaina ya kai ni kogin da na sani na gode miki na gode miki na gode miki matata Allah ya miki albarka ya ba mu ‘ya'ya na gari yadda kika shayar da ni farin ciki a daren jiya ke ma Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayar da ke ruwan alkausara cikin shagwaba fiskan nan nata wadda yake da hawaye ta ce Allah ya kai mugu ne ka kusa ka kashe ni kuma sai na faɗa wa momi abin da ka mini ta ƙare shi maganarta da rushewa da wani sabon kuka ya daɗa ƙanƙame ta har cikin ransa yana jin kukanta ya ce na je amma don Allah ke yi haƙuri in dai ni ne ba zan ƙara ba amma in fa ba za ki faɗa wa momi ba ta ce to shi kenan ba zan faɗa mata ba da kanshi ya ɗauko ta ya shigar da ita ban ɗaki ya daɗa saka mata ruwan ɗumi sannan ya mata wanka suka fito shiryawa ya yi cikin black jeans da purple t-shirt ba ƙaramin kyau ya yi ba fiskan nan nashi sai ƙilƙili da annurin angwanci take yi islam mata shi ta kan shi da kanshi ya je ɗakinta ya ɗauko mata uniform ɗinta ya kawo mata ta saka ita kanta wani mugun kyau ta ga tayi domin fuskanta ta daɗa kyau ta yi fayau sai idanuwanta da suka yi ja suka kumbura da ƙyar ya lallaɓa ta ta yi breakfast kaɗan ta ci ma saboda sun bakinta babu daɗi hakan ya daɗa gyara kan gadon saboda tun jiya ya riga ya cire wannan da suka kwanta a kai wadda ya ɓaci ya canza ya sa wani fita suka yi. daga nan fita kawai suka yi islam ko kokari kawai take yi wajen ganin ta daidaita tafiyar ta saboda zafin da kasanta yake yi mata islam kuwa da ya lura da hakan sai ya daga ta sai da ya kai ta daidai kofar ɗakin ma'u sannan ya ajiye ta ita kuma ta shiga ta gina wata saboda za su sauke ta gidan su momi sai ta dawo idan za su biyo su ɗauko ta haka islam ta fita tana cizewa har suka shiga mota a hankali take goge kwallar da take zubo mata an kofar gidan momi suka ajiye mu su kuma suka wuce dan saura minti sha biyar a shiga exam din suka isa makarantar lokacin da aslam ya fito a mota nan fa kallo ya koma kansa a yan mata kowa yana yana so ya ga waye wannan haɗaɗɗen kayan ya kawo islam ya buɗe wa kofar motar ta fito sai dai wow wow kaɗai da suke iya cewa saboda ganin irin matin inda suka yi amma waɗansu ma tunaninsu Wanta ne har cikin hall izan aslam ya raka islam sannan ya dawo cikin mota yana jiranta ta gama izam su tafi saboda fefa ɗaya za su yi wannan kenan haka kuma ina miƙa saƙon godiya a gare ku maman kairar tare da maman zahara saboda gaisuwanku ya iso gare mu mun gode sosai allah ya bar zumunci wannan kuma na sadaukar da wannan ɗan labari da kuma wannan shafi da shafi da zan shiga gare ki hajiya sa'adatu wannan naki ne na ku har kullum mai nishaɗantar da ku a ci gaba da labarinmu na goyon kaka mota islam ya koma ya zauna amma duk hankalinsa yana kan hall ɗin da islam take zana izam a ciki wayarsa ce ta fara ringin ɗauka ya yi ganin mai kiran nasa cikin sauri ya yi fikin ya ce hello safwan ya ce abokina ya ka je gida a aslam sai da ya yi dariya ya ce lafiya kalau abokina safwan ya ce haka ake so cikin satin nan fa ina so ni ma na zo kano saboda na yi wa dadi zancen kausar ya ce zai tuntubi dadin dadina na kano ya ji ya za a yi neman auren wata dariya aslam ya ƙara ƙyalƙyalewa da ita shi kanshi safwan mamaki yake yi domin bai san abokin shi da dariya haka ba ya fi yawaita murmushi ne kaɗai akan dariya safwan ya ce abokina kenan wannan dariyar fa tamkar wadda aka yi wa albishir da gidan aljanna ko kuma dan na ce zan yi aure shi ne abin dariya sai da aslam ya yi dariya yadda ya ishe shi har ya kular da fuwan sannan ya ce yau din nan ne na ji ni wani yanayi san ba na iya controlling ɗin kaina saboda yau na angwance gashi kai ma na ji kana shirin shiga daga ciki shi yasa nake taya ka farin ciki dariya sako ne sosai ya ce no wanda shi yasa na ji kana ta kyalkyalewa da dariya ba kakkautawa ka ce jiya ka sha duniyar <clears throat> ka shiga duniyar maji daɗi aslam sai da ya kwantar da kanshi a jikin sit ɗin motar ya kuma limsi idanunsa ya hango daren jiya sannan ya ja numfashi ya ce abokina aure rahama ne aure ni'ima ne kai ni'iman da yake ciki ban san ma abin haka yake ba sai a jiya na tabbatar da maganan da ake akan aure rahama ne aure ni'ima imani. a gaskiya na samu farin ciki a daren jiya mara misaltuwa wadda ba zai iya misaltuwa ba kai dai abokina duk yadda zan faɗa maka ba za ka gane ba kai ma dai Allah ya kai mu lokacin da za ka shiga cikin wannan duniyan daɗin cikin zakuwa da kalaman aslam safwan ya ce a gaskiya abokina ka tashi hankalina da kwaɗaituwa da son aure zai nake yi dama a yau za a kawo min kausar ta gidana yau ni ma na shiga duniyar maji daɗin nan na ji daɗin da ake ji dariya aslam ya ƙara sheƙawa da ita ya ce lallai kam kai ka fi kowa ka fi kowa ma zumudi ko baka matar ba ai ba ballantana a kai ga saka rana har a zo batun aure kake tunanin aure to sai ka jira sai nan da lokacin da my princess na ta ajiye min yaro ko yarinya sannan za ka yi aure cikin jin haushin furcin aslam safon ya ce allah ya tsare wallahi bakin ka ya sari ɗanyen kashi lalle gayen nan ma baka da mutunci ni na yi ruwa na yi tsaki na tsaya aka aura maka mata ni kuma yanzu wai ka dinga yi mini wannan mugun bakin to insha allahu karyanka lokaci ɗaya za mu ajiye bebi da sauri aslam ya ce dakata dakata wannan ma ai sabo kake yi to kai saurin tuba ka san adadin lokacin da na ɗauka ina addu'an Allah ya sa ran da na tilla ran da na tilla kullo na ya shiga raga sannan yanzu wai sai ka fara wannan banzan furucin naka to ka nemi ruwa ga kuskure bakin ka saboda sabon da ka aikata dariya ne ke yace da shi yace kai ashe dai babu daɗi to ni dai yanzu yaushe zaka dawo na ji story aslam yace tab zance ma kake yi aini da dawowa Port Harcourt to sai nan da wata uku saboda yanzu zan fara gwangwaje cin amarci na saboda karfa ka manta sati na ɗaya da aure muka tafi Singapore to yanzu zan kira general na faɗa masa uzuri na kaga nan da watanni uku my princess ta gama izam sai mu dawo tare dan yanzu na daina nisa da ita kafa ta kafarta dariya safuwa ne ya ce hakan ma yana da kyau abokina a yi wa ƙanwata dai a hankali domin ka san yarinya ce kar a huce haushin da aka yi abin nan a kanta haushin tuzurancin nan a kanta dariya shi ma aslam ɗin ya yi haɗe da rejectin ɗin call ɗin islam kuwa a hall ɗin nan izam ɗin kawai rubutu take yi saboda tsananin ciwon da kanta yake mata ga wani zazzafan zazzabi da yake rufe ta ya rufe ta lokaci ɗaya jikinta sai rawan ɗari yake hawaye kuwa a fuskanta tamkar an buɗe famfo yake ta zubowa Daya daga cikin masu kula da wurin ne da halin da suke ciki ya lura ya kula da halin da take ciki ƙarisowa ya yi kusa da ita yace yaya dai headgirl ko ba kya jin daɗi ne kanta kawai ta ɗaga masa da yake babba ne lokacin lokaci ɗaya ji tausayinta ya kama shi ce oke kin gama exam ɗin ne kanta kawai nan ma ta ɗaga saboda sam ba ta jin za ta iya magana duba agogon shi ya ga saura minti ishirin lokacin summit ya yi amma sai ya karɓi fefanta ya ce to ta tashi ta miƙa ta tashi kawai ta miƙa tashi ta yi amma sai ta jijjiri yana ɗibanta da sauri ta koma ta zauna cikin kulawa ya kalle ta ce menene kuma cikin muryar kuka mai haɗe da shagwaba ta ce jiri nake ji idan na tashi kallon sauran student ɗin ya ce wa ya san gidansu da sauri kausar da amira suka mike suka ce sister mu ce yake tambayar su ya ce sun gama nasu izam ɗin ne su ma suka amsa da ya ce to su zo su taimaka mata su nemi mai nafiyar su wuce gida godiya suka yi suka tattara sauran tarkacensu suka ajiye suka ba da fefansu suka fice a hall ɗin da ƙyar take iya takawa tana cize baki tausayinta ne ya matukar kama su kausar kuma sai sannu suke ta jera mata da amira aslam da yake cikin mota idon shi a bakin hall ɗin nan ya ga su kausar sun tattaro suna tattago islam da sauri ya fito a motar har yana haɗawa da gudu gudu ya so gurin su yana tambayar me ya faru da ita me ya same ta su kausar suka ce su ma dai ba su sani ba ta ya ɗauko ta yana ya ɗauki Islam tana turjewa ina shi ko ko kula ma da student ɗin da suke wurin bai yi ba ma gaba ɗaya hankalin shi yi nisa a kanta ya ɗauke ta ya sa ta asib ɗin nan suka wasar suka shiga baya ya figi mota ba ƙaramin burge student ɗin nan ya yi ba saboda yanda ya nuna kulawarsa akan Islam ɗinsa duk kuwa da basu da san shi ba kuma ba su san menene tsakaninsu ba hon ya yi wa gate ɗin nan ya buɗe mai gadi ya buɗe musu gate domin gudun da ya kwaso a ɗari uku da sittin ya wuce gidan. Dare bai wuce ma gida ba, asibiti ya wuce da ita nan ne aka karɓe ta emergency treatment suka yi mata aka mata ƙarin drip aka ɗora mata aka saka mata alluran bacci tuni kuwa bacci ya yi awon gaba da ita. Sukausar Aslam ya kalle su ya miƙa musu naira dubu ya ce to su tari keke napep ya kai su gida sai su faɗa wa su momi islam tana asibiti to kawai suka ce suka karbi kuɗi a hanya sai mamaki suke yi to me ya samu islam ziyan nan fa suka rabu da ita lafiyan ta kalau suna zuwa gida nan suka faɗa islam ba ta da lafiya kaka hadda taka rawa take wai kila tattaɓa kunne za ta fara gani haka suka dinga haka kaka ta dinga ɗiban shokinta abinta suka shirya suka tafi asibiti har lokacin islam tana bacci lokacin da likita ya zo nan kaka take tambayar sa me yake damun zai kartawa ko karuwa muka samu ne murmushi dr samir yayi dan ya gane aslam ne mijin islam ya ce a'a zazzabi ne dai kawai da ciwon kai ya ɓoye musu dalilin ciwon nata ne saboda dama ba dole ne su sani ba kallon aslam ya ce ya same shi a ofis za su yi magana kawai to Aslam ya ce da Dr. Samir yana fita ya bi shi zaune Aslam ya yake gaban Dr. Samir yana jiran yanzu me zai ce masa kallonsa Dr. Samir ya yi bayan ya zare medical glass ɗin da ke idanunsa ya ce abokina na daɗe da sani Islam tun lokacin da za ta fara al'adanta ni ne likitan da nake kula da ita lokacin a gaskiya abokina ka shiga ka shigi yarinyar nan da yawa amma na ji daɗi sosai da baka samu damar taɓa ta tun lokacin da take yarinya ba sai da ka bari ta girma ta yi ƙwari to yanzu shawarar da zan baka ita ce a yanzu ko da mun sallame ta da Allah ka daure ka ringa ɗaga mata ƙafa kuma yanzu idan muka sallame ku nan da sati biyu ka ɗaga mata ƙafa kafin ka ƙara neman ta saboda ina tunanin ka ji mata ciwo sosai tun daga yanayin yadda take tafiya da kuma zazzabin da ya rufe ta lokaci guda idan kuwa ka ce za ka ƙara saduwa da ita ina mai tabbatar maka da cewa za ta fara tsoronka kuma duk lokacin da za ka je mata to ba za ta taɓa sakin jikinta da kai ba har kuma ka samu yadda kake so ina fatan za ka ɗauki shawarata aslam da kanshi yake Sun koyi saboda kunya tun lokacin da Dr. Samir ya fara jawabinsa a ransa ya ce Dokta ba za ka gane ba ne na yi haƙuri na yi haɗe da juriya kusan na shekara biyar ina fama da matsananciyar sha'awa ai dole ne ma a yanzu da na samu abinci na yi masa cin ƙoshi sai da dokta ya ɗan bugi tebur ɗin gabansa sannan aslam ya ɗago da kansa a firgice haɗe da shafaƙe ya ce na gode insha Allahu Zan yi amfani da shawaran da ka bani. wa Dr. Samir hannu ya suka yi musabaha sannan ya fita. Lokacin da ya koma ɗakin Islam ta tashi nan fa ya fara tattalinta ko kunyar su momi ma baya ji. Motsi kaɗan zai ce my princess me kike so ita ko sai shagoba take yi to dama. Mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki lallai kam lokacin da su momi za su tafi aka ce kaka ta zauna sam Aslam ya shafa wa idanunsa toka ya ce shi fa ba ya wadda zai zauna a wajensa shi zai jinyar matarsa haka suka tusa kaka a gaba suka tafi suka bashi kaka ma ta ci gaba da sababi Aslam ne ya ce eh na ji ke dai ki tafi kawai zan yi jinyar matata dariya momi da anti amarya suka yi Aslam da kanshi ya kira Amira a waya ya ce ta je gida ta kwaso wa Amira wasu kaya masu kyau sannan ya shiga bafin. ya haɗa Islam ruwan wanka mai zafi ya taso ya zo ya mata wanka mata ki sai da ya ga tana shirin kuka sannan ya haƙura yana my princess ki rinka gasa jikinki sosai kin ji haɗe da ƙamshi da turaren wanka ya haɗa mata ido ɗaya ruwa kawai ya ɗeba ta watsa masa ya fice yana dariya tsawon kwanaki uku kenan aslam yana ɗauka ya ɗauka kai yana jinyar Islam wata irin muguwar soyayya ake nuna mata inda komai shi yake mata hatta bros in za ta yi shi yake matsa yake matsa mata makilin wata irin muguwar shakuwa ko nan take ta shiga tsakanin su inda Dr. Samir har tsokanan su yake yi ai su ne Romeo da Juliet Momi kuwa daina zuwa asibitin mata saboda yadda Aslam yake bata kunya haka haka duk ran da ta zo sai sun yi faɗa wai irin sangarta sangartarwa da yake yi wa Islam ta yi yawa ya ce eh ke ma kaka ai ke kika yi mata ke kika fara haka ballantana ni da nake mijinta Islam ko wani mugun son Islam ne da ya fara shigarta wadda ko wani bugun numfashinta idan za ta yi soyayyarsa ne yake da ɗuwa a ranta saƙon gaisuwa a gare ku manyan yara rafa'atu rafi tare da zainab zi inda kuma Muslihat amarya tare da Tima ‘yar zariya tare da babban ‘yar uwa Nana Khadija ‘yar mutan Kano. Wannan shafi na gaban na sadaukar da shi a gare ki ‘yar uwa. Na gode da yabawanku da kulawanku a gare ni Allah ya bar zumunci. Kada fa ku manta, kuna sauraron wannan labari ne daga littafin goyon kaka kuma littafi na ƙarshe littafin da ya samu rubutowa daga Umma Yahaya Musa. Yau da Islam kwanakinta uku kenan a asibiti ta warware sosai don ma sama-sama ba ta shan magani Dr. Samir ne ya shigo bayan ya duba Islam ya yi mata rubutu ya rubuta mata sallama bayan ya daɗa jan kunnen aslam da ya yi a hankali kaka kuwa cewa ta yi ta ji daɗi dama ta gaji da ganin rashin kunyar nan nasu rashin kunyar nan da su aslam suke yi islam kuwa ita ce mai cewa dama waye ya kawo ta waye ya kawo ta asibitin din dukan wasa kaka ta yau ta kaiwa islam ta ce yau na ji da'irar yarinya ka ji da'irar kaya wai ni za ta yi wa iyayi aslam ne ya tare dukan nan ta same shi ya ce to wai ke tsoho wannan. ina ruwanki ne da zaki saka mana ido a rayuwarmu ke ya san irin soyayyar da kika nuna wa tsohon mijinki haka suka bar asibitin cikin farin ciki da raha suna ta dariya Dr. Samir kuwa zai yi familin nan sun matukar burge shi saboda yadda suke da wasa da dariya a junansu. Suna zuwa gida, Islam kuwa fur ta ki shiga ɗakinta. a wai a dole ita kada ta je ta ga mage aslam yana so ya faɗa mata shi ya saka mata mage amma kuma yana tsoron kar ya ɓallo wa kansa ruwa domin ya san tsab za ta manta da shirin da suke yi ta fara masa rashin mutunci domin ba abu ne mai wuya ba a gare ta ta ce sai ta rama ta botsare masa zaune suke akan gadon akan <clears throat> gadon aslam kan islam kuwa yana kan cinyar shi yana shafa mata kanta cikin gashinta ta tashi kawai ta ce hero na bari na je na yi wanka cikin tsokana ya ce ba za ki tsaya na yi miki ba ko kin manta ran da kika dinga ihu suka ka suka kika dinga ihu kina kiran suka ka su kawo miki ɗauki ni ne miki wanka fa ya ƙara shi maganar da tsintsirewa da dariya cikin jin haushin furucinsa ta ɗauki filo ta hau dukan shi tana Allah ne bana so ai dama kana sane kai mini da zafi kuma saboda keta saboda na yi ihu kai kuma ka dinga tsokana ta ta ci gaba da dukan shi da filo tana turo baki gaba aslam ko dariya yake yana tare ta da hannunsa kama ta kawai ya haɗa ta da kirjinsa ya rungume ta tsam yana sakin sanyayyar ajiyar zuciya a hankali ya fara raɗa mata da daɗan kalamai haɗe da jaddada mata godiyarsa na kawo masa budurcinta da ta yi lafiya lumi-lumi. ita a ƙirjinsa ta mai da kai tana jin wani sanyin daɗi a ranta haɗe da soyayyar mijinta da yake ratsa ta take mata malala a cikin ranta a hankali ta zame jikinta daga nasa tashi ta ta shige bafin ba ta tafi minti uku da shiga ba aslan ma ya shigo ɗaure da tawul kallonsa kawai ta yi da ƙoƙarin ɗaukan tawul ɗinta da ta yi sauri domin ta ɗauka amma ina ya yi sauri ya riga ta ɗaukan tawul ɗin yana zifanta da wani irin kallo ya ce Allah ko ki tsaya mu yi wankan nan tare ko kuma na maimaita irin na rana nan ta zumburo bakinta gaba ta yi tana Allah Allah Allah hero bana so bana son hakan bata karisa ba maganar nata kawai sai ta ji bakin bakinta cikin nasa kisan ɗinta yake sosai islam ko da ta yi Islam, na shirin zarmewa ne ya saka ta kwace jikinta a wahale a kasalance aka suka yi wanka suka fito tare Fiskan kowa ɗauke da annuri dan ba Aslan kaɗai ba ne yake jin daɗin rayuwar da suke yi yanzu. Har kai har uwar gayyar taku wato Islam bayan sun shirya. Aslam da kanshi ya tafi ɗakin Islam ya ciro mata katuwar jakar nan nata na kayanta sannan ya rufe ɗakin ya kawo mata nasa ɗakin. Rayuwa suke gudanarwa mai wuyar fasaltuwa a gare ni a karan kanta Islam wani lokaci tana mamakin aslam don gani take tamkar ba aslam ɗin da ta sani ba ne wani ne na daban domin koyaushe suna tare in tana kicin yana biye da ita in tana falo kuwa to fa a jikinsa za ta yi masauki don ma'u ma'u a gidan momi suka barta, suka ajiye ta a cewar aslam sai in ya tafi sannan za ta dawo school ma shi yake kaita, kuma zai jira ta ya ɗauko ta rannan dai classmate ɗin islam suka da suka turnuke ta akan sai ta faɗa musu wannan gayan menene dinta gajiya ta yi da tambayar da suke mata ko yaushe ko da yaushe za su tambaye ta ta mijinta ne da mamaki suka kalle ta wai yaushe aka yi bikinta ne ba su sani ba ta ce tun tana da 3 haka rayuwarsu ne ta ci gaba da tafiya a gare su duk da aslam yana ƙoƙari wajen ganin ya danne sha'awarsa don ya bi shawari da Dr. Samir ya bashi akan abin da ya ce amma ina yau dai kasawa yayi kwance suke akan gado Islam tana kwance akan kirjin shi tana shafa masa kirjinsa ta ce yauwa hero na dama ina so in tambaye ka ina so in tambaye ka idanuwan sannan suka da suke limshe ce ina jinki my princess sai da ta gyara kwanciyarta a jikinsa ta ƙara makalƙale shi aslam tamkar wadda za a kwace masa ita sai a lokacin ta ce hero a ina budurwan taka take ne da mamaki ya maimaita budurwa kuma ta ce eh wadda ka ce min za ka aura mana nan da watanni hudu kuma na ga ba a je neman auren nata ba na ga har an ci kusan wata ɗaya murmushi kawai ya don har ga Allah ya manta da maganan ma yace to ai budurwan tawa tana tare da ni don yanzu haka ma an daɗe da mana aure ƙila ma maganar da nake yi miki tana ɗauke da bebi na a cikinta zabura ta yi ta miƙe tuni hawaye ya fara ambaliya a kan fuskanta ta ce yanzu hero dama za ka iya cin amana ta har ka yi aure ban sani ba a gaskiya ka cuce ni gashi yanzu ka raba ni da martabata ko da a yanzu na tashi hankali na ce sai ka sake ni to mijin da zan aura ba zai taɓa sona ba ta sake barkewa da wani gunjin kuka aslam kuwa ta kawai ya ya rika yi tausayi yake ji ya san ko islam bata faɗa ba ya hango kishinsa a idanuwanta wannan na nuni kenan da ita ma ta faɗa tarkon son shi cikin jin daɗi ya tashi ya jawo ta jikin shi ya rungume ta ya ce waye ya faɗa miki zan iya cin amanar ki ai ba kowa ba ce matar da nake ne nake nema na ce miki zan aura illa ke kaɗai saboda akwai time ɗin da na da na ji kina waya kina cewa ba za ki bani haƙƙina ba sai lokacin da kika yi kandi shine na duba lokacin na ga sai nan da watanni hudu ya yi to da na yi lissafi na ga watanni hudu shine a lokacin sannan za ki yi kandi shi yasa ni kuma na yi miki hikima don kawai na yi tunanin na tunanin za ki tsorata ne da hakan zuwa lokacin sai ki bani haƙƙina in kin ji zan yi aure amma babu wata wacce nake so babu wata macen da na ji ina so duk duniyan nan da ya wuce ke kaɗai cikin jin daɗin furcinsa haɗe da wata muguwar kunya da ta rufe ta ta taso ta rungume sai haɗe da kai masa kyakkyawar kiss a kuma ta ce i love you i love you my hero na cikin mamaki ya kalle ta haɗe da wani zaro idanuwansa ya ce me kika ce don allah sake faɗa zumburo bakinta nan gaba ta yi ta haɗe da rufe fuskanta tana allah herona kai dai sai ka yi ta bani kunya wani mugun runguma da ya mata ne haɗe da aika mata da wasu zafafan kisa kisai tuni ya fara lashe hawayen nan nata na fuskanta aikuwa tantuni islam ta warware ta fara aika masa da nata sakonnin ita ma domin fa a yanzu ita ma ta tabbatar tana da miji yanzu kam ta kamu da tsananin son mijinta ai ko rikicewa aslam ya yi domin da ta fara nata salon to abin ya sauya Dan bai taba tunanin islam za ta yi saurin ba da kai daga nan ba daga nan kuwa ya fara sarrafa ta a yadda ya ga dama to ni ma daga nan ne na ja hannun abokin nawa muka fice muka ba su wuri domin abin ya fi ƙarfinmu wannan harka ne na ma'aurata hmm. su hajiya jamila ma tare da hajiya zakiya da matar babba da son jin gulmansu to a yau kan dai sai da suka fice suka fara sassarfa ta yadda suka fice daga ɗakin nan fa suka fara sarrafa junansu ta yadda suke so bayan da komai ya daidaito ya wakana islam ta ji a wannan karon dai ta ji zafi da wahala sosai ba sai dai wani abin da ba za a rasa ba tun a daren nan fa suka tashi suka yi wanka suka ka kansu nan fa rayuwar masoyan nan ta fara tafiya yadda suke so don kullum aslam sai ya samu abin da yake so gurin islam wani lokacin ma sau biyu zuwa uku a rana tun tana jin zafi har sai da ta daina sai wani irin daɗi da take ji lokaci guda suka yi wani mugun kyau suka yi wani irin fari da suka kasance fari da su suka ƙara kyau aslam har da wani irin ƙiba ya yi a gurguje dai a ci gaba da labarin goyon kaka islam ne ta zaune da su kausar a class sun samu interval ɗin sosai kuma after one hour za su shiga wata izam ɗin ɗin awara ne a gabansu sai ce suke yi hmm. tana dangwalo ya yaji kausar ce ta zunguri amira ta ce anya sista ba mu kusa zama mama ba kuwa amira ta ce ni ma fa ina tunanin hakan ko don yadda na ga wata a cikin mun nan tana da ta daɗa yin wani yanayi ta daɗa fresh ga wani hmm, yanayi na salo da ta yi kada dai hmm, ta bullo mana da shi yau ita ce cin awara gobe wainar fulawa jibi kuma bari dai na yi shiru ga ta nan dai ta ɗan wani yanayi ga cin malele kai koyaushe dai da sabon kwaɗayi take fito mana take-takenta abin ya yi yawa zuwa lokaci ɗaya suka sheƙe da dariya islam ko banza ta yi da su don ta san da ita suke yi ita kanta tana mamakin kanta canjin da ta samu a koyaushe cikin cin jin abin kwaɗayi take ji kuma ba da daɗewa ba tana gama ci za ta ji wata yunwa ta kama ta haka suka shiga hol din izamna tana cikin tana cin gyaɗa mm-hmm. mai gishiri bayan sun gama sun gama izam din su ne sun fito aslam ya zo ɗaukanta tuki yake yi hankalinsa kwance mai agwaluma ta gani cikin sauri ta ce don allah hero tsaya saboda tana tozali da agwaluman nan ta jinin wannan nata yayi mugun kamowa ya kama ta ta tsinkewa ya birki ya ja ya tsaya marare cewa ta ta ce please and please agwaluma zan sha murmushi kawai ya ya balle murfin mota ya fito ya sayo mata cikin bakar leda ya ciko mata ya dawo aikuwa kuwa jikinta har rawa ya fara yi dan ganin tana shan agwaluman nan ko tunanin wankewa ma bata yi ba to fa take ta fara aunawa cikinta har sai da ta wani har da limsi ido take yi wai daɗi suna zuwa gida kuwa bayan ta huta ne ta yi wanka fitowa kawai ta yi ta shiga kitin zalaf ɗin taliya ta yi da zallan attaruhu da albasa wadda ta ji daddawa da busasshen kifi bayan ta gama ne haka kawai sai ta ziyo duka ta sa a tire ta fito da shi a tebur ta shimfiɗa musu ita da aslam ta ce hero na zo mu ci abinci haka ya sa hannu suka ci gaba da ci da akwai yaji ɗin duk da akwai yaji dai hakan nan ya daure yana ci domin yanzu irin abincin da take musu haka take musu abinci da yaji kuma mafi akasari abincin da take kenan taliya da mai da yaji ta yanka <clears throat> kabeji a kai da kuma salad tumatir albasa ko kumba da ta dafa <clears throat> kwai kuma ta marmasa shi ta marmasa kifi a kai haka kuma yake ci domin ya riga ya san ajiyarsa ce ta fara aiki a cikinta kallon aslam ta ta ce hero wai ciki nake da shi murmushi kawai ya ce waye ya faɗa miki ta yatsunan fuska ta ta ce makaryatan yaran nan mana su kausar wai kwaɗayi na ya yi yawa ciki nake da shi dariya ya ce ƙarya suke yi ko ko kin yadda ne da sauri ta girgiza kanta ta ce a'a wallahi na san ba da ciki ta ce tab ka san ko aihuwa da wahala murmushi kawai ya ce ai to ke ba za ki wahala ba kina bacci za ki tashi ki ga ɗanki ko kuma yarki dariya ta yi ta ce Allah hero in ce kwarai kuwa to Allah ya sa mamakin shirmen islam yake yi har yanzu islam ba ta daina shirme ba wato ita dai ba za ta lura da tana da ciki ba sai wasu ne za su kula mata da hakan lallai kam dadin safuwan ne ya zo kano shi da dadi da kuma abba sun je gidan su kausar sun kuma nema wa safuwan auren kausar an saka rana bayan kandinsu da wata uku bikin ya zo daidai kenan da na Amir da Amira don su ma haka aka saka ya zama na lokaci ɗaya kenan za a yi wannan kenan saƙon gaisuwa a gare ki hajiya a harar tutu baby da ke garin lafiya jihar nasarawa ke ma ba zan manta da ke ba hurera hmm, saƙon gaisuwan naki na daban ne tare da ke Hauwa mai sunan tsofi haulat 'yar mutan lafiya haka zalika ba zan manta da ke ba abokiyar faɗa na fatima yar jihar binuwa cikin garin boko na gaishe ki ba zan manta da ke ba hajiyata rabi'atu abubakar mina na gaishe ki ke ma saƙon gaisuwan naki na daban ne masoyiya ta gari ta haƙiƙa safiya yar mutan adamawa cikin garin mobi to na gode da soyayya Allah ya bar zumunci haka zalika kuma na sadaukar da wannan shafi da zan shiga a gare ku Allah ya bar zumunci amin amin wannan saƙon shi kaɗai nake son sanarwa ga masoya masu sauraronmu a ko'ina haka kuma masu sauraron wannan littafi na goyon kaka gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku insha Allahu saura kaɗan ne na kammala muku labarin goyon kaka domin ba zai fi feji biyu zuwa uku ba na gama goyon kaka naku har kullum kwantita shi dai aka ce a tsarin mai rai su islam dai yau saura musu fefa uku su yi kandi aslam kuwa ya buga musu jaka da memo memoki holda amir da safuwan ma ba a bar su a baya ba domin su ma sun yi rawar gani take suka yi musu kalanda da jaka sannan aslam ne ya haɗa musu walima walima guda biyu da wadda za a yi a kandi aslam kuwa hannunta ne ya fara hannunta ne ya fara kwari domin a zaman da suka yi da aslam kullum idan suka fita yana koya mata mota amma dai har yanzu bata fara hawa nata da kanta ba babban titi ba ta hawa sannan a tattare da ita kuma tana ganin sauyi domin fa wani irin mugun haske da kuma yanayin da ta gani sannan fa breast ɗinta sun cicciko domin fa idan ta saka riganta da ƙyar fa take matse zai ɗaya riganta amma sai ta danganta hakan da ƙiban da ta ƙara yi ga tsayi da ta yi sannan a ɓangaren auratayya ma aslam yana samun abin da yake so sosai domin ko bai nemi islam ba to ita fa da kanta a halin yanzu ta kasance mabuƙaciya ne tana zuwa da kanta domin cikin cikin nan nata wani irin jaraba da sha'awa ya saka mata ko kaɗan ba ta gajiya da aslam shi kuwa gogan naku ai dama ba sai na yi bayani ba zan iya ce gaba ta kai shi wato gobaran titi a jos kwantita shi dai aslam da islam su ne a kan gado islam kuwa ta yi matashi ne da kirjin aslam ta ce hero ni fa ina ganin canji sosai a jikina baka ga yadda nake cika ba ne na cika sosai fa sannan kuma sai ta shiru murmushi aslam ya ce sannan kuma me Mm-hmm. ta ce kai sai ta ƙara shiru dariya kawai ya kwace masa ya ce sannan ko da yaushe cikin cikin son jin ɗumin mijinki kike yi ko dariya ya kwace mata ta ƙilƙile da dariya ta kifa fuskanta ƙirjin shi ta kulkulin da ya mata ne daga nan zance fa sai ya sauya suka faɗa duniyar mazi daɗi yau dai su islam za su yi kandi wanda ya zo daidai da cikinta da watan shi biyu kenan da sati biyu amma fa saboda tsabar shirme da siriri ta irin na islam wai <laughs> bata san tana da ciki ba tun da asuba ta tashi bata koma bacci ba kunun gyaɗa ta je ta haɗa mai kyau da yamma ita kuma sai ta je ta yi ɗan wake komawa kawai ta yi ta yi wanka ta shirya aslam duk yana kwance yana bacci kan shi ta tafi ta fara tashin ce tashin shi cikin shagwaba hero hero sai da ta kira shi sau uku ya bude idonsa yana kallonta ƙasa ƙasa ya ce ya aka yi ne my princess kin katse min bacci na ina mafarki kin haifa mini baby masu kyau kamar ke zumbura bakin ta ta yi gaba ta ce ni dai Allah hero bana son na bana so na ce maka ni fa ba yanzu zan haihu ba amma kullum maganan ka ɗaya ina da ciki zan haifa maka baby to Allah magana ta gaskiya ma ka tsaya ka ji in dai ka min ciki yanzu to kayan zan za ka karɓa sai dai ka karɓi kayanka ni ba zan yi maka reno ba ciro cikin zan yi na baka ka karɓa bayan ka haihu ka sha wuyan ya so sai ka ba ka kawo na maka renon ƙarishin maganar ta ta yi da murguɗa baki murmushi ya yi domin ya kula bebin nan nasu yau har ma shagwaba da rashin kunya take ji cikin nan yake saka ta to kun dai wai cire cikin za ta yi da ba su ya reno idan ya haihu sai ta yi reno to ban san dai ko ana haka ba gare ki matar babba idan ana haka sai ki sanar da ni gama ku goyon kakan nan kun sai ba ku ji to na ji amma fa ki yadda za ki rena mini din za ki renon tun da dai aikin ga maza ba sa yawo da ciki ranan da ba zaki ranan da zaki haihu in ya so sai ki bani na karba kin gani idan na haihu da kaina sai ke ki shayar daga kanta ta yi alamar wai tana tunani can kuma sai ta kalle shi ta ce ta wallahi ba zai yiwu ba kai za ka yi renon abinka ai ina ganin sabdi wa ya ga min maza da katon ciki murmushi shi ma dariya ya ɓace mishi ya ce kai princess yau dai rigima kike zai to wancan katin cikin da kike gani wannan cikin ba na haihuwa ba ne masu katin cikin ma ku ne kuke yin na haihuwa mu kuma sai dai mu karɓa idan ranar haihuwan ta zo dariya ta yi ta ce tabbi ai har na hango idon hero amma tsula wai yana na guda shi ma dariyar ya ce tabbi to ai babu wahala kallon shi kawai ta yi ta ce allah kuwa ko hmm. kansa ya gyada mata <laughs> sai eh mana in dai za ki yadda ke mini renon cikin nan ni kuma zan yadda na yi miki naƙudan na haife shi sannan zan yi renonsa bayan ya zo duniya wani kaɗa idanuwanta ta yi ta ce to sai ka kyale ni ai <laughs> zan yi tunani tukunna ya ce kenan na baki lokaci yana tashi ya shiga babur din ya wanka bayan ya fito shirya suka tafi suka yi breakfast aslam ya kallon islam kawai yake yi ganin yadda take ta shirmenta ta cika yaji a ɗan wakenta ga tumatir da albasa da ta saka ga kabeji duk ta saka hakuri kawai yana ci ba don ya so ba amma da ya ga ba zai iya ba haka ya hakura da cin ɗan waken sai dai sa mata ido kawai da ya shi ma ya ɗibi nashi a gefe ya ce bayan sun gama ne ya ɗauke ta ya kai ta skul awanni uku suka ɗauka sannan suka fito daga fefa da ke fefa ɗaya za su kuma hausa ne fefan hausa daga nan aka fito ana ta celebrating ɗin kandi sai kuma karfe biyu aslam ya koma makarantar ya ɗauko ta suka raba invitation card na walima da za su yi islam sai ta dinga haɗa aslam da allah akan ya barta ta yi driving ɗinsu hakan ne ya sa ya bata mota su kausar suna dariya suka shiga wai kada ta kifar da su ni dai da nake gefe na san dai rai ɗaya a gare ni na ce to fa ba zan shiga ba kin shiga nai na tari keke na fet na bin bayan su domin ba zai yiwu kan kawo labari na zai na rasa rai guda ɗaya ba sai da suka je suka sauka can suka sauke suka suka yada zango a gidansu sai bayan sallar isha suka tafi kaka kuwa a nan ne take yi take ta yi wa islam tsiya ta kula da islam tana ɗauke da ciki su momi ma ba a bar su a baya ba wajen kulawa da irin tasu mai gayya mai gayyar kuwa wato mai cikin bata san wainar da ake toyawa ba ma yau ne fa walimar su islam tana sanye ne cikin wani irin tsadaddan leshi mai kyau yana da wani irin stone mai kyalli a jikinsa fiskan nan nata ya sha make of kamar ka sace ta ka gudu don kyau mm. ta yi kyau har ta gaji da kyau aslam safwan amir a sanye suke cikin wani irin ashkolo na shadda mai hula dara-dara waɗanda suka saka an yi walima ta ƙayatarwa an ci an sha an yi fatan Allah ya sa ilimi ya amfane su yau ake yin ta cikin islam dai yana da watanni hudu yau ne fa ta shiga ta yi wanka shiga wanka da za ta yi sai ta ga cikinta ya kumburo ai kuwa da gudu ta fito daga banɗakin nan tana kwalawa aslam kira hero na hero hmm, sai da ta kira sau uku shaɓe-shaɓe fuskanta da hawaye wannan na bin wannan wani cikin yanayi cikin tashin hankali yake tambayar ta me yake faruwa sai da ta tsaye da kukanta kaɗan ta ce ba na faɗa maka ba kada ka min ciki wato shine kada ka je ka min ciki ko ka ƙi jin maganan da na gaya maka to ga shi nan yanzu na je wanka kawai na ga ciki na ya ƙara girma ni gaskiya ba zan yadda ba bari ma ka gani take kawai ta yaya tawul ɗin na haɗe da ɓarkewa da kuka wata muguwar dariya ta kama aslam amma fa ya san yayi dariyan wannan goyon kakan to da matsala amma sai ya danne dariyar don ya san yanayin dariyar nan ba zai bullo zai ballo wa kansa ruwa ne Maraire cewa ya yi haɗe da rungu mota ya fara bugan bayanta yana raɗa mata magana a hankali ya ce ki yi haƙuri princess ni ma ba da sani na ne na miki ciki ba ai da na san cikin nan zai shiga ma da ba zan bar shi ya shiga ba ba zan bari ki ciki ba amma fa ki shiru ki je ki wanka ki zo mu je asibiti sai da doctor ya tabbatar mana in ciki ne in ya tabbatar mana ciki ne sannan ya faɗa mana yadda za mu yi da cikin ɗin hawayen fuskanta ta goge ta ce Allah hero Allah hmm, in ciki ne sai dai ka karɓi cikinka na gaya maka ba ruwana ta shige bathroom ɗin nan ta ƙarisa wanka a gurin aslam ya faɗi har kan gado ya yi ta dariya har da faɗowa ƙasa yana riƙe cikin sai ce lallai princess ɗina rigima take so ta san ta zo shimfiɗa shimfiɗar miji lallai kuwa amma kuma tana so ta zo shimfiɗar miji kuma wata ce ba za ta yi ciki ba za ta yi wa mutane rigima bari fa fara kiran ya kira Dr. Samir ya fara ringin biyu kawai sai ya daga Aslam ya ce hello likita bokan turai daga can kuma sai da Dr. Samir ya yi dariya sannan ya ce na'am soja mazan fama soja mazan fama soja shagwagwar maya ya amarya aslam dariya ya ce tana nan lafiya ya madam da bebi samir ya ce duk su ma lafiyarsu kalau aslam ya ce doktor wani yanayi ne nake fama da shi kuma wani shawara nake nema a gurinka dr samir ya ce allah ya sa zan iya alfarman da kake nema aslam ya yi murmushi sannan ya ce za ka iya mana wani yanayi ne wani yanayi ne da muke ciki da princess data za ka iya wallahi tana da daru ne akan tana da ciki wai ita bata yadda ba sai na karbi ciki na na yi renon shi kuma ina tunanin cikin ya yi ƙwari yanzu sai da dr samir ya yi dariya ya ce lallai ba kan ta zo da daru to ma ya za a yi kenan ya kuka yi da ita tunda bata san tana da ciki ba sai yanzu da cikin ya yi kwari aslam ya ce ba za ta gane ba ka san yarinya akwai ƙuruciya a tattare da ita sannan ba ta amai ko wani irin zazzabi sai dai ɗan karen kwaɗayi yanzu haka sai mata na yi ta yadda ta mai renon cikin ranar haihuwan in ya zo sai na karɓi kayana sai da dr samir ya yi dariya sosai sannan ya ce lallai kuwa kayi dabara wato ranar haihuwan a dole ne ai za ta haifo abin da ka ɗura mata dariya kawai aslam ya ce eh mana ni dai kawai alfarman da zaka min shine ka nuna mata mata ne suke renon ciki amma haihuwa maza ne suke yi su kaɗai za su yi kaga daga nan sai ta ci gaba da kula min da bebi na har zuwa ranar da za ta haifa min shi da yardan Allah sai na karbi abin Dr. Samir ya ce to kenan sai kun zo suka katse layin Islam sai ta fito daga wanka wani kumbure-kumbure take ta yi aslam kuwa don ni dariyansa kawai yake ta yi yana shiru ta shirya mai da fauda kawai ta shafa ta ɗauki ta zira wata arabian gown pink ta yafa mayafinta suka fito da da asibitin dr samir suka wuce bayan yan gaishe-gaishe da wasannin da suka saba yi a nan fa ya saka aka yi wa Islam Frizinan Text nan ne Farizol ya fito tana ɗauke da ciki watanni hudu har da sati biyu kuka ta hauyi musu wani irin kuka ita san bata yadda ba ya ma za a yi karama da ita a ce wai ita ce za ta haihu salon ma ta zo ta mutu wurin haihuwa sai da Aslam ya yi ta lallashinta ita kawai a cire cikin nan a jikinta a saka wa Aslam ba ta so kawai a cire a mayar mishi Dr. Samir ya kalle ta ya ce to yanzu ba kya so ki haifi yara su rinka kiran ki mama cikin jin kunya ta ce ina so mana dariya kawai yayi ya ce to shikenan ki daina cewa a cire miki cikin nan a sawa oga kin ga ke mace ce kuma ki sani mata ne suke renon ciki a jikinsu kin ga haihuwa sai oga kuma ya karba ya ci gaba da haihuwa da reno kin ji kanta kawai ta daga ki hakuri haka za a yi tana dariya ƙasa ƙasa hango ta kawai take hangowa kawai take yi hango kanta ta yi ɗauke da bebi kuma wai nata ne na kanta kallon kanta kawai ta yi ta ce ka yi promise ɗin hakan kai kawai ya ɗaga mata ya ce na ji shi kenan.' za ta yi magana ne to kenan yi maganan ki ina so ki yi magana da bakin ki domin kin san darajar alkawari ke ma kin yi alkawari murmushi ta har sai da ɗin ta suka lotsa ta ce i promise dariya ya ce yawwa islam ya kalli. islam ya kalle ta rigima take yi tare da wani yanayi yadda za ta yi maka renon cikinka sannan za ta haifa maka daga nan kai kuma sai ka ci gaba da reno to aslam ya ce haɗe da godiya suka tashi har mota dr samir ya yi musu rakiya mm, to lallai kam lokacin da suka koma gida a falo suka yada zango a tiri sita islam kuwa zaune take ta miƙe ƙafafu aslam kuwa ya sa hannu ne ya fara daddanna mata ƙafafuwa daɗin tausar take zai shi ne da yake mata ya saka ta bacci ya kwashe ta kawai kura mata idanu aslam yana jin wani irin mugun son islam a cikin ran shi a hankali rayuwarsu ta ci gaba da tafiya ya ci gaba da tunano yadda rayuwarsu ta taso tun baya ta dawo masa sabuwa irin rikici da artabu da suka yi murmushi kawai ya ce princess rigima ina son jarumtaka irin taki Allah ya bar mu tare shi ma ya kwantar da kansa akan cinyar ya ɗaura kan kujera daga baya bacci ya sore su a nan duka yau aslam zai koma bakin aikinsa don hutun da aka bashi ya kare na cin amarci ya cika sun shirya tsab don shi da princess ɗin shi ne za su tafi don dama ya ce da tsarin ta yi kandi kafarsa kafarta ba zai ƙara barinta a kano ba tunda ta yi kandi hakan kuwa suka je gidan su suka yi musu sallama ba su dawo daga nan ba suka je suka samu su Amira da Kausar suka musu rakiya iyafar suka hau jirgi daga nan kuma suka wuce Fatakwal bayan sun sauka Safuwan ne ya je ya ɗauko su nan Fetur ya tuke Aslam a gaba yana masa tsiya dariya Aslam ya ce wallahi ka dinga da kai ka dinga girmama na gaba da kai ka dinga girmama ni domin ka san nan da watanni biyar ne ma zan zama baba kaga ko ko aure ba kai ba Islam ne ta zungure shi haɗe da turo baki ta ce kai Allah hero idan baka bari ba ba to ni dai bana so ko kuma yanzu nan ka karbi kayanka ka san alkawarin mu ai dariya kawai yayi kasa kasa yace sorry my princess abokin nawa ne ya kasa ganewa ni yanzu na girma na wuce misi shi da ko aure bai ba sabo ne gilgile da dariya yace lallai kam ya waye ya ga baban tagwaye da maman tagwaye tare suka kyalkyale da dariya nan take suka haura suka karisa gida suna ta barkwanci a Fatakwat dai haka rayuwa ta ci gaba da tafiya mai daɗi domin islam wannan karo shine karo na biyu zuwan ta fatako wadda suke shiri da aslam shi yasa sama take jin daɗin zuwan nata hakan kuma yasa ta ji zuwan ya fi mata zaman da za ta yi a can haka ya fi zaman da ta yi a can baya ma ɓangaren soyayya kuwa To fa zai suke yi tamkar za su cinye junansu don wani mugun tattali da tararaya da suke wa junansu tare da lallabawa ko kaɗan islam ba ta son abin da zai raba ta da heronta lallai kuwa a nashi ɓangaren ma aslam ɗin haka ya kasance domin sam idanuwansa ba sa gajiyan da kallonta ba sa kallar masa kowace irin mace sai princess ɗinsa haka islam ta ci gaba da renon cikinta har sai da ya shiga watanni biyar nan fa ciki ya fara girma tamkar an hura balon-balon To fa wata ran kuwa idan ta ji yana mata wani ƙebebe ya hana ta sukuni sai kawai ta sakarwa Aslam kuka wai ita ta ta ajiye wannan alkawarin da suka ɗaukan ba za ta iya cikawa ba. Wallahi sai dai ya karɓi kayansa nan dai zai yi ta mata dabara da daɗin baki haɗe da wayo har ya samu ya tsinkaro ta ya cika cikinsi yana kwaikwayonta ya ɗauki tsummokara wani lokaci ya cika cikinshi yana kwaikwayonta sannan kuma za ta ko ta yi ta dariya haka kuma duk lokacin da ya samu sarari a ofis ko kuma weekend ɗinsa haka zai ɗauke ta su ta zagaye gari ba za su dawo ba sai dare daga nan kuwa za su yi wanka su ci abinci ya shafa mata mai ya shafe mata jikinta cikin islam dai ya shiga watanni shida kenan ta daɗa ƙiba ta daɗa cika gashi majority kayan da take sakawa a yanzu dai sun mata kaɗan gashi kuma suna ta shirye-shiryen tafiya kano bikin su amira wadda za a yi of zaune take ta tasa slip a gaba tana kallo ga kuma katon cikinta wadda shi ma ya yi nasa girma ya yi zaman a gabanta tana cin wani abinci da take gabanta wadda ta lafta tumatir da albasa kallon aslam kawai ta tace a gaskiya hero kayan min wayo ba kaɗan ba yanzu nan idan muka je kano sai su ganni da wani katon ciki gaskiya kunya kawai zaka bani murmushi kawai ya ce to menene na abin kunya ai su ma sun sani bayan cikin nan fa na sunna ne kika yi ta yi raurau da idanunta alamar sun yin kuka ta ce to yanzu kuwa kowa fa idan ya gane da cikin nan fa ya san hanya ɗaya ake samun ciki tabbe sai kuma ta hau kuka dariya aslam ya yi ba kaɗan ba amma a ciki ciki yake riƙe dariyansa saboda ya san idan ya yi dariyan nan to da matsala tsirewa kawai ita ma ta yi da dariya ganin hakan ne ya ba shi damar dariya daga baya kuma sai ta hau kuka kuka ta hau yi sosai har da tunzuro turmurmusa kafa wai irin na yara tana ita wallahi ta fasa renon cikin ma ya karbi kayan shi su je asibiti kawai a cire a bashi kayan shi Nan ko kuka take sosai tamkar ba gobe Aslam ganin hakan ne yasa da sauri ya haɗe dariyarsa ya ta zo rungume ta yana haba baby na haba my princess ya zaki wahalar da kanki sannan ki wahalar mini da bebin mu za ta yi da shi kamar bata san ma me yake cewa ba take ta ƙara bolon kukanta iska ya fara hura mata a kunne haɗe da shafa mata bayan ta a hankali ta fara sauki ajiyar zuciya sai da Aslam ya ga Islam ta yi shiru sannan ya ɗaga ta suka koma kan kujera suka zauna ya ce haba my princess ba kya gajiya da kuka ne koyaushe kamar wata karamar yarinya ana magana kaɗan ki ɓare baki ki hau yin kuka ko kin manta ne kin kusa zama momi ne sai ta goge hawayen fuskanta kuma da hannu ta ce to ai kai ne kake sa ni yin kuka na maka magana kawai a san ina so ka samo min solution amma kawai sai ka hau kuka sai ka hau dariya kuka kawai kuka kike so na yi nema shikenan sai murmushi kawai a ransa ya ce princess rigima kuma to wani irin solution zan nemo miki bayan kuma ke riga da kin yi kin yi ciki Sabanin haka a fili kuma sai ya ce mata to duk wadda zai yi magana ki ce a ruwa kika sha tunda ke babu ruwanki babu wadda zai ce ciki aka miki kawai ke cikin ma a ruwa kika samu to ana shan ciki a ruwa ne sai ana shan ciki mana a ruwa baki sani ba kanta ta gyaɗa masa alamar bata sani ba ya ce to kenan, daga yau duk wanda ya magana ki ce ke a ruwa kika sha ana sha a ruwa ba wanda bai sani ba kin ji ko murmushi kawai ta yi alamar jin daɗi ta ce Allah ya na da gaske hancin ta ya lakace ya ce ku ji min mara kunya kin iya zuwa ki sa ni a gaba sai na baki zuma ta kin sha yanzu kuma kin zo kin samu good result daga gare ni wai ki ce mini zaki mini iya yi dariya kawai ta yi ta rufe fuskanta a kirjin shi domin ita kanta ta san mijinta jarumi ne ya san kalolin salon da zai amfani da shi don ya samu abin da yake so a wajenta cikin sauƙi domin duk da girman cikin nan nata baya hana su kasancewa su bai wa junansu haƙƙinsu na auratayya domin ita ma koyaushe tana buƙatar mijinta yau da yaya suka shirya tafiya kano domin saura kwanaki uku ne a fara bikin su amira bayan sun je ne nan fa suka da suka wasar sun sa ta a gaba suna ta mata shakiyanci wai ita mai cewa ba za ta ba wa Aslan kanta ba sai ta yi kandi ai kuwa gashi yanzu sun ga kandi tun da gashi nan sun ga uhm, ga ɗan baba ya turo cikin nan nasa da take ta ɓoyewa dama sunan cikin kenan abin kenan cika baki ne ta daɗe da mallakawa aslam kanta ta rufe su da faɗa banza kawai ta yi da su daga baya da ta ga sun fara yi masa iya yi ne isanta sannan sai ta fara mayar musu da martani ta wajen cewa eh din ai daɗinta mijinta ne kuma masoyinta shewa suka kyallikale da shi suka ce yau kuma ke da kika ce ba ba za ki taɓa son hero ba ganin suna shirin ƙure ta ne shi yasa ta ta tashi ta ba su wurin a gugule ta bar su ɗakin ɗakinta ta tafi gurin kaka tana mata ƙorafi wasu amira suna mata dariya don tana da ciki nan fa kaka ta miƙe ta fito ta sa su amira a gaba ta yi ta musu faɗa domin su ci sa mata yar lelenta a gaba da ƙyar suka samu kaka ta kyale su saboda bala'in ta yayi yawa wani tashin hankali islam kuwa take ciki lokacin da suka wasar suka kawo mata ankonta nan fa anko fa ya ƙi shiganta ta yi ta yi abu ya gagara ta gwada abu ya gagara amma ina duk sai suka suka ƙi shiganta duk kalan anko da aka yi wani ihu da ihu wani ihu da kara da ta saka ne amira kuwa suka ce me za su yi in ban da dariya ganin kukan nan nata ne ba mai karewa ba shi yasa suka kira aslam basiri ya taho ya ratsa ta cikin mutanen nan jin princess din shi wai tana kuka bayan ya je ya tambayi me ya faru ne anan suka faɗa masa dalilin kukanta nan take a mota ya ɗauke ta suka tafi kasuwa kuwa aka siyo irin ankon nan na daban mai kyau mai tsada ya wuce da ita gurin tela nan take aka yi mata ɗinkin da ya kamata daidai jikinta aka yi mata komai aka yi mata yadda za ta sha iska yadda ya kamata material ɗin ma aka yi mata a fatakot aka yi dina aka yi abin da ya kamata ɗinkin dogayen riguna ne telan ya ce zuwa dare za su dawo sai lokacin ta saki ranta ta fara fara'arta wannan kenan yau ne kamu na amare sun yi kyau sun sha kamshi makeup ɗinsu kuwa Islam kuwa duk da ba wani make ya ba amma fa ta yi matuƙar kyau sosai. An yi kamu lafiya an gama lafiya yau Juma'a da ya kasance bayan idar da sallah a masallaci dubunnan mutane suka shaida ɗaurin auren Abdulkadir Aliyu Umar wato Amir da kuma Zainab Abdulkadir Umar da kuma Safwan Abubakar Saddiq da Kausar Yusuf na Dabo akan sadaki naira dubu hamsin hamsin daga nan angwaye suka wuce reception ɗinsu karfe takwas aka fara shirin tafiya dina yau dai islam ta tsaya ta tsantsara kwalliyanta sosai ta yi matukar kyau aslam ma ya saka wani irin kaya mili milik ɗin shadda ne wadda ya haɗu ginza sai da ya saka brown ɗin hula zanna bukar haɗe da takalmi mai matuƙar kyau da ya haɗa ya haɗe a cikinsa ya fito ba ƙaramin kyau ya yi ba kai idan banda amare da angwaye sun haɗe ma a cikin haɗaɗɗun kayansu to kausu ba su kai su kyau ba islam da aslam su ne suka kasance daban a haya tebul islam sai nan da nan kawai duk wani abin da za ta yi tana da heronta ganin 'yan mata na ta kawo masa farmaki ne kawai sa karfe goma da minti talatin aka tashi daga dina an ci an sha an yi raba kyaututtuka da kayayyaki kama da suka kalandu memoki holda da dai sauransu da t kai aslam da islam sun yi rawar gani a bikin nan sun yi barin naira tamkar ba su san zafin nema ba sai dai kawai mu ce allah ya ba da zaman lafiya washe gari kuwa aka yi wune shi ma ya kayatar an ci an sha an yi rabon robobi manya-manya washe gari mutane ba su fi mutum ashirin ba suka tafi Fatakwat kai kausar fata sha kukan rabuwa da mami da yaya sagir a tafiyar kai har da amira saboda akwai dinan da za a yi a can gidanta na cikin gidan su sagir nan aka ware mata faɗinta aka zuba mata kayan more rayuwa sosai gidanta ya yi matuƙar kyau sosai sai dai san barka da fatan Allah ba su zaman lafiya an zuba mata komai da wasu irin kaya a gidan nan nata na Mubarak saboda a can Safwan yake aiki inda take makotaka da gidan Islam. Karfe takwas aka fara tafiya dina ɗin ita ma ta yi matuƙar kyau ta ƙayatar inda sojoji ne da kuma matayensu suka je har da Amir da Amira sai misalin karfe sha biyu aka tashi daga dinan nan washe gari tun misalin karfe takwas ɗin rakiyar amarya suka fara shirin dawowa Kano ta dabo jalla babbar Hausa suka bar amarya a gidanta daɗinta ɗaya an bar mata islam a ranan kuma aka kai amira ita ma gidanta da yake kusa da gidan islam na kano to mu dai nan muka tashi tare da abokan rakiyar nawa sai dai kawai mu ce allah ya ba wa amare zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a gidajensu wannan kenan bayan bikin su amira da sati biyu kuwa aslam da islam nasa suka je asibiti aka yi wa Islam Skynin a nan ne aka gane tagwaye ne a cikin nata kuma duk maza ne to fa ku zo ku ga wani irin daɗi da shoki da Aslam ya ɗibo a gurin Islam ma kai ba magana har wani ju wani iya yi take yi wai za ta haifi yaran da za ta koyi kitso a kansu to tunda an ce duka mata ne Aslam kuwa dariya kawai yake ta yi ita da ta ce ba ta son bebi ba ta son bebi cikin nan fa masifa kawai ya taso mata ta ce to yanzu ina so take ta haushi da masifa ta ce tun da mata ne zan yi musu kwalliya kai kuma ba zan ma baka so ba to fa <laughs> kwanaki uku aslam ya ɗauki islam suka tafi dubai sayo kayan jarirai ba su ma saya a najeriya ba kai jama'a kun faji kaya suka siyo sosai satin su biyu suka dawo inda cikin islam to fa cikin islam yake da watanni takwas nan fa ta zama babbar mace da ƙyar zama tashi da ƙyar hmm. domin don dole ma aslam ya ɗauke ta ya kai ta kano saboda yadda momi ta bi ta dame shi da surutu a waya akan ya dawo mata da 'yarta. haka ya tattara ta ya kai ta ba don ya so ba amma fa duk sati yana hanyar kano zuwa duba ta cikin wannan halin ne cikin da ya shiga watanni na tara nan ba aka fara tunanin haihuwa ko yau ko gobe ake saka rai yau dai ta kama ranar juma'a kenan tun da asuba islam take jin jikinta wani iri amma daurewa kawai take haka dai ta yi sallah a zaune take kaka kuwa tana kula da canjawar da islam ta yi amma da ta tambaye ta sai kawai cewa ta babu komai zuwa karfe bakwai dai ciwo ya yi tsanani ta fara ciwon mara haɗe da ciwon baya nan kuwa aka ɗauke ta rangai-rangai zuwa asibiti aka kai ta aslam yau tun da ya tashi da asuba ya ji gaban shi yana ta faɗuwa yake neman layin princess ɗin shi amma baya shiga jikinsa ne ya bashi babu lafiya karfe bakwai ya hau jirgi ya kawo shi zuwa kano ta dabo yana zuwa gida aka ce an kai islam asibiti haihuwa ne tashin hankali nan take ya tafi asibiti lokacin da ya je kuwa an shigar da ita labor duk yadda ya so a bar shi shiga ɗakin nan amma san nurse ɗin nan sun hana shi ba ƙaramin tashin hankali ya shiga ba saboda jin ihun princess ɗin shi da yake yi gaba ɗaya ya ma rasa yadda zai yi addu'a kawai yake yi a ransa ya fara kafin wani lokaci ko kafin ya kai ƙarshe ba zai kai ma wadda ya kamo ba karshe zaka ji ya sake ya kamo wata ya kasa zama ya kasa nutsuwa sai zirya yake yi tsakanin kofar leborum zuwa gurin sumomi zuwa karfe tara da minti talatin islam bata haihu ba amma fa ta sha bakar wuya ihu kuwa da kiran sunan hero ya kawo mata ɗauki har ta gaji dadi da abba ne suka zo da rubutu a hannunsu aka ba wa islam addu'a sai suka karɓo aslam ne ya karba ya tafi ya kai mata nan fa suka hana shi ganin da zai musu bata masa lokaci kawai suke shi ne ya saka shi bangaje su ya wuce ɗakin ɗin a su kwane kan gadon ya tarar da princess ɗin shi ganin shi da ta yi ne nan fa ta barke da wani irin kuka kuma lallashin ta ya shiga yi a hankali ya ɗago kanta saboda wani mugun tausayinta da ya kama shi ya fara ba ta rubutu tana gama sha kuwa a naƙuda ta taho ga dangada ihu take tana kankame shi shi ma ya riƙe ta yana wani irin yanayin kuka dukansu kuka suka kama yi tamkar karamin yaro shi da ita lokaci guda kuwa ta wani irin nishi tare da shiru wata ƙara da ta ƙara yi inda ya daidai da faɗuwar ƙatuwar jaririya minti biyar tsakani kuwa ta ƙara wani naƙuda ya tawo wannan karon ma har da cizo da ya gushi ba sai da aslam ya sha sannan fa ta yi wani nishi bebi ta kara faɗowa nan take ta yi aslan ma zai yi ta shiru tamkar an cire mata kaya nan fanos nos suka ɗebi yaran nan suka tafi gyara su da ƙir suka fito fitar da aslam a ɗakin domin za su gyara islam saboda har ɗinki za su yi mata don yanayin da ta tsinci kanta farin ciki ya fita ganin princess ɗin shi ta sauka lafiya babu wani sauran wahala bakin nan nashi ya ƙi ya fita yana yi musu albisir kaka ya fara yi wa albisir ɗin islam dai ta haihu yara biyu murna suka fara yi suna jin daɗi islam ɗinta ta haifi 'ya'ya biyu lokacin da ya daidai da ƙarisowar su amir rungume amir ko rungume islam kawai ya yi yana masa yana bayani islam ta haifi tagwaye har da kwal har da kwalla a idanunsa murna suka dinga yi sosai ana haka kuwa aka gangaro Islam a kan gado tana bacci za a kai ta ɗakin hutu nas ɗin nan kuma Rike da bebi dukansu Rike da farin ciki suka ƙariso suka karɓe su momi kuwa suka karɓe yaran nan suka sa suka sa su a gaba aka kasa bambance kamannin tagwayen nan domin komai nasu iri ɗaya ne haka suka dinga ɗaukan su suna yabawa da kyawunsu suna ta masha Allah masha Allah Aslam kuwa bakinsa ne ya ƙi rufuwa da daga ya ɗauki wannan bebin sai ya ɗauki wannan ya ajiye wannan ya ɗauki wannan daga ƙarshe dai su kawai aka yi daga wurinsu duka ya rungume su ya kai kai kai lallai kam yara da daɗi daga ƙarshe su kawai duka ya rungume su dariya su amira suka fara masa shi ma dariya ya domin yau ta shiga cikin ranaku na tarihinsa da ba zai taɓa mantawa ba misalin ƙarfe sha biyu alluran barcin islam ya sake ta aikuwa tana tashi da tambayar ina bebinta ta farka kaka ce ta ce taɓi yau kuwa zan ga rashin kunyan yaran nan yaran zamani da rashin kunya ‘ya'yan zamani ka islam ta ce da allah ki ji kakan nan da wani zance wata iri rashin kunya ni ce fa na sha matuƙar wahalan nan na haihu babu wadda ya taya ni aslam kuwa cewa ya ke rabu da ita da allah my princess ga 'ya'yanki nan ki su cikin farin ciki ta karɓe su wata irin ƙaunar su ne da ya ratsa ta ya kwarara cikin ranta ita kaɗai ta haɗa aka haɗa mata ti mai kauri sai da ta sha aka tilasta mata ta sha magani sannan kaka ta ce to uwar san yaya ai sai ki ba su abincinsu ko don tun ɗazu ruwa kawai da dabino aka ba su to fa islam sai ta fara ƙoƙarin ɗago rigarta ta ce taɓe yanzu kuwa ake yin ta murmushi kawai aslam ya ce to yawwa matar ya miƙa mata ta fara fidin na yaranta ai kuwa ƙara da ta sake lokacin da bebinta nan ta kama mamanta saboda wani irin zogi da raɗaɗi da ta je take ta riƙe ta tana jin raɗaɗi tun daga tsakiyar kanta har tafin ƙafarta da sauri ta zare yaran nan ta ce taɓe ai ba zai yiwu ba da zafi wallahi dariya kaka ta tsire da ita ta ce ai kuwa dama an faɗa miki shayarwa wasa ce bebi kuwa jin an kwace nono daga bakin su yasa suka sa ihu hannun aslam tuni suka fara kuka aslam ne ya matso ce please and please princess ki daure ki fidin din su hararan da ta balla mishi ne ta ce ba ka san ba dai baka san ciwon da na sha ba sai da anti amarya ta bude mata wuta sannan ta ci gaba da shayar da yaran nan tana hawaye a haka kuwa ta shayar da su suka koshi ta bawa ta hannun aslan ma kwanan su biyu a asibiti aka ba ta sallama saboda daga ita har bebin nan suna nan lafiya yan uwa da abokan arziki ko suna ta zuwa sai sannu suke yi mata bayan nan kuwa wasu zugar mutane ne da suke zuwa daga waɗannan su tafi sai waɗannan su zo kaka ce kawai da ta gaji ta ce kai wai islam a ina ma kika san waɗannan mutane ne waɗansu ma ba sun haife ki sun sun haife ki murmushi islam ta ta ce lallai kam goyon kaka masoya na masoyan goyon kaka ne kawai abin yayi kai masoya ne kawai kaka da kuma fans masu son wannan labari na goyon kaka da kuma labarin Islam. Mutane dai nan suka yi ta zuwa cikin cikinsu dai na hango anti Jamila Jamsi tare da Hajiya Zakiya da kuma Aharar Tutu Baby kai gefe guda kuwa na hango Hajiya babba wato matar babba su ne fa suka zo domin su kula da hidimar suna kakarsu kaka murmushi kawai ta ta ce Allah sarki lallai kuwa da dai sauran jama'un da suka zo birjik ga sunan waɗanda ba zan samu ambato sunansu a nan ba kakakan murmushi kawai ta yi ta ce Allah sarki Allah sarki aslam kuwa nan take yawa nos ɗin nan kyauta ai kuwa har mota suka rako su suna musu addu'ar Allah ya raya bebi bayan sun dawo gida ne kuwa yan barka suka ci gaba da zuwa aslam kuwa kullum yana manne da princess ɗin shi da bebinsa yana ba su wani irin kulawa ta musamman duk lokacin da 'yan barka suka zo shi yake mika musu yara sai da aka yi kwanaki uku su kausar da safuwan ma suka duro kano ai kuwa kausar lokacin da ta ga bebin nan rikicewa ta yi saboda kyawunsu zuzuta su kawai take yi daga nan kuwa ta ɗauki wannan ta ajiye wannan ta ɗauki wanta. ni kuwa na ce lallai kam su kausar an ga yara ranar suna yara sun ci sunan momi da kuma an ce amarya wato Khadija da kuma Fatima ka ji manyan suna Khadija da Fatima hakan yasa ake kiransu da Hibbatullah da kuma Sultana an yi suna an gama suna an yi komai an ci an sha can gefe kuwa na ga na hango su zugan jama'a inda Sadiq namiji ne taho da tawagar masoya goyon goyon kaka fans ga sunan gayya guda a gefe guda matan suna soyar hanzi nan dai na hango masu kwaɗayi suna ta fama da hayaƙi suna aika wa cikinsu da mugun yawo mm, tun yana kan wuta na ga wata kan mata fara ɗauka tana kaiwa baki to lallai kam a dai a hankali kar a gona harshe an yi taro lafiya an ƙare lafiya mai jego da yaranta sun yi shigar alfarma haka ma uban gayyar kai ba a bar shi a baya ba fa wato fa aslam kayan barka da aka yi da suka samu kai tamkar za su buɗe ƙaramin shago ne na kaya domin kuwa fans ɗin islam ma kaɗai akwati set uku suka yi mata ita da yaranta lallai kam haka islam ta ci gaba da wanka amma fa kullum idan aka zo wanka sai sun yi faɗa da kaka don wata ran ma haka za ta yi zamanta bayan ta ta san an kai ruwan wankan banɗaki ta yi ta shiriri ta har sai ruwan ya huce haka za a zo a kaka ta sa ta a gaba ta zo ta janyo ta haka za a yi ta yi tana mita wai kaka ta tana sane take zuba mata wannan uban ruwan zafin kawai don ta ƙona mata jikinta bayan zane ta da take yi da ganye ni ko da nake gefe na ce tabɗi ke da kakan taki yau ko za a ji ku ne Bangaren tagwaye kuwa sai wayo suke ta daɗa da girman su ga wata kiwuya da suka fara yi tun kafin ma su kai kwanaki arba'in ne, domin yaran nan sun fi so su ji su a hannun mamansu ko babansu, ni kuwa na ce taɓe, to lallai kam haka ne babu gwanda a cikinsu dukansu haka suke, to gwanda ma a kwantar da su. Mhm. domin da zarar mutum ya ɗauke su ma suna ƙare masa kallo kawai suka gaya ne sai dai kaga sun zanyara kuka har sai ya ajiye su dole dan kansu su gashi hatta aslan ma sun gane shi da yake duk sati yana hanyar kano sun gane shi gyara sosai momi wata ta ci gaba da yi wa islam saboda ta kusa cika kwanaki arba'in saura sati ɗaya ne kuma a yadda suke ganin take-taken aslam tsab zai ce a bashi matarsa ya tafi da shi tana cika arba'in ɗin nan don akwai ranar da kaka ta tafi gwarzo shi kuma ya zo yana zuwa kano lokacin momi ta mayar da islam fad ɗinta zirya aslam ya dinga yi a fad ɗin momi har dare momi kuwa ta nuna tamkar bata gane me yake nufi ba wajen karfe goma ta yi wa islam sallama ta tafi ɗakinta ai kuwa sarab aslam ya dawo ya kama hannunta ya ɗauki ya dauki hibba ta ɗauki sultana a kan su ya kwantar ya kwantar da su ita ma ya jata a kan gado muguwar runguma da ya mata ne wadda ta saka shi sakin aziyar zuciya hatta ita islam ɗin sai da ta ji har cikin ranta ta ji rungumar rungumar nasi yayi yawa kisin ɗinta kawai ya fara yi yana ƙoƙarin cire mata rigar. momi ne ta shigo ɗakin, rafka Salati ta yi cikin zin kunya Islam ta gyara rigar ta Aslam kuwa keya kawai ya so sa Momi ta ce, To, ai sai ka taso ka fice daga ɗakin mara kunya kawai. Yanzu ko kai ko tausayinta ma ba za ka je ba, yaushe ta haihu ma, ta haifa maka yara ba za ka bar ta huta ba kake kokarin yi mata wani cikin. Shi kanshi Aslam wata muguwar kunya ne ta kama shi domin a zaman shi da momi irin hakan ba ta taɓa haɗa su ba. Kunyar shi ma kawai take ji hakan ta ci gaba da zama ai dama tun ɗazu na ga take-taken ka shi yasa na yi maka banza na ga ko abin da nake tunani da gaske ne ashe kuwa nufin ka kenan sum sum aslam ya fice yana dariya ƙasa ƙasa sannan ta dawo kan islam ke kuma da kika kasancewa wuya ko ya zo zai miki wayo ta tsaya dai mata faɗa to sai ki tsaya ki saurare ni ki ji da kyau wallahi yanzu nan zai miki iya yi ya miki wayo cikin yaran nan naki da kika gani suna watanni tara ki haifa musu ƙani cikin tsoro islam ta zaro idanuwanta ta ce mm, ki kame kanki to yanzu nan yanzu dai don kina zufa tunanin fara guda da kula da yaranki za ka yi ba wai sabuwar wani ciki da zai yi ba sai da momi ta tsoratar da ita ba kaɗan ba sannan ta bar cikin ɗakin tunda ta ga lokacin ta fara ɗare-ɗare da aslam don kuwa kisin ɗinta ba da rungumar nan nata ma ba ta bari ya yi ta daina hakan shi ko gogon naku duk ya biya damu don daga wannan sai ya rage zuwa don yanayin nan a wannan wasannin kaɗai yana rage zafi to yau ma hakan ya gagara yau da islam kwanakinta arba'in tif tif ta shirya ta tafi Gwarzo ita da kaka. Sati dai suka yi a Gwarzo suka zagaye dangi da ‘yan uwa kowa idan ya kalli Hibba da Sultana sai ya ce masha Allah saboda yaran nan akwai shiga rai da su. Ga su nan bulbul da su kamar me har gidan Hanne ta je lokacin ‘ya'yan Hanne biyu cikin na uku na jikinta a ranar da suka zo za su baro Gwarzo ranar Aslam ya zo Kano da zummar ɗaukar matarsa aiko momin ce ta saita. ta ce ina ba zai yiwu ba sai ta ga sai ta gama zagaye dangi tukunna haka sai da ta ƙara sati biyu ta zagaye dangi anti amaryama na kano da na momi da suke ina sai da ta je gidan amira lokacin tana fama da laulayi dariya kawai islam ta yi ta yi mata tana cewa ita za ta karɓi haihuwarta banza kawai amira ta yi da ita domin laulayin da take fama da shi yana bata ta wahala Yau da Islam sun koma Fatakwal da su tagwayensu, to masha Allah yara sun yi wayo don za ka yi tunanin yaran nan sun yi watanni uku a duniya ga ɗan karin wayo. Abin da Islam ta kula da tagwayen nan nata shine komai kusan tare suke yi hatta kuka idan ɗaya ta fara to ɗaya ma za ta yi yanzu ma ɗayan za ta fara lokaci ɗaya suke rikita ta ta rasa yadda za ta yi da su kawai ita ma sai ta hau kuka idan suka dame ta ta rasa yadda za ta yi kukan ita ma take su usar ne suka zo ɗaukar su Iyafod kawai suka yi suka zo kausar ma kana ganin ta zaka san akwai motsi a cikinta karɓar sultana kawai ta yi tana a gaskiya sista kin iya haihuwa yaran nan kyawawa masha Allah Ni fa ba na iya bambance su, murmushi Islam kawai ta yi ta ce, Bambancin su ɗaya ne, Sultana tana da dimful ɗinta guda ɗaya ne, irin na babanta a hannun dama, Hibba kuma dimful ɗinta biyu ne irin nawa duka kuma kumatunta. Dariya kawai suka yi dukkaninsu suka ce, Kaga uwa da ɗiyanta, har ta bambance su a haka. Hmm. haka suka ƙarisa har gida a daren ranar Islam ta faɗa wa 'yan garinsu domin a wannan daren dai ta faɗa wa 'yan garinsu don ta sha wahala tamkar first night ɗinta shi ne ya dawo mata don aslam ya nuna mata irin yadda ya misin ɗinta sai asuba ya kyale ta haka su islam suka ci gaba da rayuwarsu gwaye ma sai daɗa girma suke yi suna daɗa wayo watanni tara suka fara tafiya amma fa akwai ƙiriniya ko kaɗan ba sa gajiya gashi sun iya haɗa ɓarna kai in dai suka tashi suka yi maka barna to fa gidan ba zai nitsu ba har sai dai in bacci suke yi idan ba bacci ba kuwa to gida ba zai nitsu ba haka islam za ta sha takaitinta, in za ta dake su aslam ya hana ya ce aiko ko rabin irin kireniyar da kika yi ba su yi ba wannan kenan bayan shekaru uku wasu kyawawan yara na ina tahowa kawai na ga wasu kyawawan yara su biyar biyu mata uku maza ƙarisowa ne na kalle su da kyau a nan ne fa sai na gane yaran matan nan sultana ne da hibba cikin maganar su irin ta yarinta na ji suna cewa kai sultan ka zauna a can makayanta ja a yi inda waɗancan yaran maza biyu suke kuma suna maza biyun kuma suna o'o oh, oh, Wallashi mu football ja mu yi ya ce ku zo mu je nan nan take kuwa na ga islam da kausar sun fito kausar tana ɗauke da wani katin ciki aihuwa ko yau ko gobe daga gidan amira na kano suke ashe ita ce ta ƙara aihuwa ta haifi baby girl ɗinta don haihuwanta ta farko namiji ta haifa aka sa masa sunan abba suke ce masa su haif kausar kuma sunan dadin safon aka sa masa suke kiransa da mahabub kamo hannun sultan ta yi tana ta ce yaro na ta so mu shiga ciki hibba ce ta faɗi magana tana ta faɗi ƙasa tana birgima tana momi washa washa fa ne? Za ki auke shi gaskiya ki ajiye mana shi kama baki kawai islam ta yi ta kalli kausar ta ce yau dan allah ki ji mu da yara mara kunya yarinyar nan aslam kuwa wadda ya ƙariso wurin su daidai wurin kenan ya ɗago hibba da take ƙasa ya ce haba antina ke fa anti ce ko kina so yaran nan su raina ki ne nan take kuwa ta haɗe ranta domin ko kaɗan hibba ba ta son raini ta ce a'a ba na so ba na so mana ya ce yawwa ya dire ta suka ɗunguma suka yi cikin gida a falon amira suka zauna dukkaninsu aslam kuwa da islam safwan kausar sultan da hibba amin sultana hibba sultan suhaif mahabub suna zaune duka suka haɗu a falon suka tarar da amir da amira a falon aslam ya ce to da allah maza ku zo mu ɗauki selfie da sauri suka haɗu wuri guda ya ya kira musu picture mai kyau nima da sauri na ɗauko wayata duk da kimaran ba wani mai kyau bane na ɗauke su hoto haidar ma a ɗaya ɓangarensa ya yi aure ya aure hajara budurwarsa Sagir kuwa ya auri Ihsan kanwar Islam, Yusuf ma ya yi nasa auren yayan Islam wannan kenan. Tammad bihamdillahi alhamdulillah alhamdulillah a yau ne Allah ya bani iko da dama na gama wannan littafi na goyon kaka masu mafarke shi sai ku farka. Mun gama wannan labari na littafin goyon kaka don haka sai ku tare ni mu haɗu a cikin littafinmu na gaba mai suna darajar ‘ya'yana gare ku nan shi ne ƙarshen littafin goyon kaka sai mu haɗu a sabon nobel ɗina mai suna darajar ‘ya'yana to koma dai menene kun ji dai sunan domin da jin wannan sunan kun san akwai wani abu don zin wani irin salo da kuma darissa zai zo da shi sai ku kasance da ni a cikin littafin don jin yadda za ta kaya haka kuma wannan littafi na darajar 'ya'yana na sadaukar da shi ne na sadaukar da shi ne ga blood sister na sisters nawa wato sister salimat tare da kuma nana khadijat tare da ke iklima tare da kuma sha'awa na tu ba zan manta da ke ba ‘yar uwa rabin ziki hanisa wato hani baby saƙon gaisuwan naku na daban ne na gaishe ku tare da sauran ‘yan uwa da kuma abokan arziki Allah ya sada mu da alkhairinsa alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani iko da dama na kammala wannan ɗan labarin littafin mai suna goyon kaka littafin umma haya musa abinda na faɗa daidai allah ya haɗa mu aladan wadda kuma na yi kuskure allah ya yafe mini masu karatu da masu sauraro ba ni da kalmar da zan yi amfani da ita wajen nuna muku irin farin ciki da nake ciki saboda idan na tuno da irin soyayyar da kuke nuna mini haɗe da bani ƙwarin gwiwa da addu'o'inku da shawarwarinku wajen yadda kuke nuna min soyayyarku a kan karatun nan To a gaskiya bakina ba zai gaji ba wajen jaddada irin godiyar da nake yi muku na gode, na gode, na gode. Allah ya bar zumunci masoyana nima ma ina ƙaunar ku a duk inda kuke a duniya. Masu kira a waya da masu yi min text message ba zan iya taɓa mantawa da ku ba. Da ba don wasu dalilai ba da zan zero sunayenku amma ina magana ta gaskiya kun fi ƙarfin hakan na gode Allah ya bar mana zumunci amin summa amin na gode haka kuma marubuta saƙon gaisuwarku na daban ne saboda muhimmiyar rawar da kuke takawa wajen ganin kun rubuto abu mai amfani kun kawo abin da zai faɗakar ya kuma ilmantar ya wa'azantar da al'umma musulmai Allah iya bar zumunci amin amin gaisuwar ku ta daban ce fatan alkhairi a gare ku